in an kawo musu kaza a boye ne in an kawo musu sutura a boye ne mutanen makka sun hana sun ce ba su yadda ba kafiran makka sun hana kuma wannan shi ne fa <laughs> ka Allahu akbar malam Allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Waɗancan kwanakin su ne fa muke jujjuya su a tsakanin mutane irin abin da ya faru shi shine yanzu yake faruwa wanda yake duba kafafen watsa labarai zai gani ana nuna ko jiya da daddare an nuna cnn an nuna jazira an nuna arabiya an nuna ina ne an nuna kasan isra'ila sun sa wani takunkumin tsaro a gaza wato falastin kenan akwai ruwa da ya ratsa ta gurin ya shiga ta gurin isra'ila da kuma gaza din to isra'ila sun datse ruwan sun ce ba wanda ya isa shiga cikin falastini ya kai musu kowane taimako ko ruwa ko shinkafa ko magani ko sutura an ɗauki lokaci mai tsawo duk duniya kuma ana gani sun ce ba wanda ya isa har gurin ba to ƙasashe na duniya ƙasashe arba'in da manya-manyan 'yan siyasa da manya-manyan ma'aikatan gwamnati da manya-manyan jagorori sun haɗu sun yi mitin sun yanke shawarar kawai za a karya wannan takunkumin tsaron da isra'ila ta sa gaza jiya da jirgin farko ya taso daga ƙasar turkiya jirgi ne na ruwa don ta ruwa ne za a bi katon jirgi a nake a makare da kayayyaki na abinci magunguna sutura gaskiya kasar turkiya sun taimaka kwarai kuma turkiya sun tabbatar cewa lallai su daula ce ta musulunci tunda turkiya taki kenan kasar taki suna da tarihi akwai shekarun da ba su suka rike saudiya ba a duk duniya wani abu mamaki kaga ba inda ake tsammani ba nan aka fara samun taimakon akwai jiragen daga malaysia akwai ma daga birtaniya ma akwai wasu daga ina ne akwai wasu daga ina ne ba mu je na yi ta kokarin in saurara in ji daga najeriya amma ba najeriya a ciki <laughs> babu najeriya a ciki malam mutanen nan falasin ɗin suka fito suna takabbar suna la ilaha illallah suna addu'a kuka suke suna zubar da hawaye suna murna saboda an kama sunan taimako amma abin da ke faruwa shine duk wanda ya hau kan wannan ruwan yana tafiya yana cikin hadari ne saboda jirgin farko din jiya yana dauke da mutum wajen 750 kuma manya manyan mutane ne a ciki suka kawo wannan taimakon malam yana sauke kayan nan sai juya ana ta cewa to Allah zai tsare ku Allah kiyaye saboda akwai tunanin Isra'ila za ta iya datsewa a hanya ta bude musu wuta yanzu akan abin da ake kai kenan shine ake hirar da wani muhallin siyasi wani wato masanin harkokin siyasa ake cewa to yaya kake gani gashi kasashen duniya arba'in sun tinkaro wannan ruwa za su keta shi su shiga ɗin falasɗinu su ba su taimako da agaji to amma an ce isra'ila suna nan sun tare da kayan yaƙi za su yi yaƙi su tsare wannan ruwan ya ce eh za su iya yi tun da mahaukata ne wawaye ne za su iya yi za su iya tsarewa kowanne jirgin da ya tafi jiya ɗin. kawai dai ana tare addu'a Allah sa dai yanda ya zo ɗin nan Allah mai da shi lafiya su kuma suna nan suna ta shirye-shiryen ya za su yi su datse kuma su kai farmaki a ruwan kuma sun ce sai sun yi kuma sai sun ce sai sun datse to wanda yake bin kafafun watsa labarai zai iya bincikawa kuma zai iya zuwa ya kalla don ya ga me yake faruwa ko yau dai ko gobe haka dai za a yi ta yi wato muhallu shahid anan ashe yanzu kaga irin wannan abin da aka yi su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka musta kun tsaro shekara uku kaga dai wannan kafiran dai su ne dai ga wasu su ma yanzu suna yin wasu musulmi an hana a kai musu komai a kai musu taimako a kai musu agaji a yi musu kaza a yi musu kaza duk an hana kuma abin tambaya shi ne, wai yanzu ita isra'ila nan ita ko isra'ila nan mecece ita hadda za ta zo tafi karfin duniya kuma ina amerika ne ina super powers din ina obama ina sojojin majalisar ɗinkin duniya ina sojojin amerika da ingila ba sa zuwa su tsare su bude mata wuta ha yancin dan adam yancin dan adam ina yan yancin dan adam hukukul insan human rights suna ina an tsare wasu bayan Allah haka kurum an daze an hana a kai musu komai dan Allah suna ina to malam irin waɗannan matsalolin sai sa maka hawan jini damuwa ta al'ummar musulmi yadda ake azabtar da su a gida ko a waje wallahi sai ya sa jinin ka ya haura ka mutu ba sai dai in baka damu da addinin ba dan dole ka ji bacin rai dole ka ji ba yadda za ka yi shiru kake ji wannan zai nuna wa ashe duniyar munafurci ne ake rayuwa akan ta isra'ila nan nawa take ne isra'ila dukan ta gaba ɗaya isra'ila bata yadda akwai karamar ƙasa ce karama karama amma ina amerikan da ingila duk su suke taimaka musu gindin su daya gindin su daya sai dai a bukatar addu'a Allah ya sare musu ko ya ba su yadda za su yi Allahumma in kunta wada'ata al-harba baina wa bainahum ya in ka sanya yaki tsakanin mu da mu da su da mu da Qurayshawa waje alhali shahada ni kam ya Allah ka sani in zamanto shahidi in zamanto nayi shahada wala tamutni hatta tuqirra aini min bani quraina ya Allah kada ka dauki raina sai ka faranta min rai na yaki bani quraina wannan shine mahallu shahid mawqifuhu yawm bani quraina ya Allah kada ka dauki raina sai ka faranta min rai ka sa ni in yaki bani quraina kana bani ta قد نقضوا عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهالفوا مع الأحزاب لتسهيل دخولهم المدينة والقضاء على المسلمين لولا لطف الله تبارك وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم سعدا يذكرهم بالعهد فصبوه وآذوا الرسول فلهذا قال سعد رضي الله عنه ما قال wani zai ce to wai mai faru ne yace damuwa yana so ya yaƙi banu quraiza su banu sun warware alkawarin da suka yi tare da manzon Allah wa tahalafu ma al-ahzabi sun yi taron dangi shine at-tahaluf haɗin ƙarfi da ƙarfe taron dangi tare da sauran ƙungiyoyi na kafirai don su sauƙaƙa wa kansu shiga madina su rushe madina su kashe manzon Allah su kashe musulmi wal alal ala al muslimina laula lutfullah da ba dan tausasawar ubangiji ba da banu quraiza da sun gama da musulmi kam wannan abin da suka yi shi yasa sa'ad ya ce shi ko yana fatan Allah ba shi damar yaƙar banu quraiza da suka yi nufin sharri wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم سعدا يذكرهم بالعهد kar ku manta manzon Allah ɗan nan dai shi ne ya aika wannan mutumin Sa'ad ibn Mu'az yace ka je ka tunatar da su alƙawarin da muka yi tsakanin da su ka ce da su kaza ka ce da su kaza zage shi walamma hazama Allahu wahdahu حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم أن أن أن, أن يقتل رجالهم وتسمى أن يقتل رجالهم وتسمى نساؤهم وذراريهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات وفي رواية للإمام أحمد عن جابر قال وكانوا أربعمائة فلما فرغ أي النبي صلى الله عليه وسلم من قتلهم انفتق إرقه yayin da Allah madaukin sarki ya rusa wannan runduna ta banu ƙuraiza Allah shi kaɗai ya yi maganin su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je aka kewaye banu ƙuraiza yahudawan banu ƙuraiza a madina aka kewaye su aka sa su cikin hasa aka ɗora su akan hukuncin da sa'ad ibn mu'az ya yi musu annabi ya aika wa shi sa'ad ibn wa'az ya ce ka ka yi hukunci wannan jama'ar taka ya ce ya manzan Allah abinda za a yi duk mazaje a cikinsu duk a kasu gaba daya duk wani namiji balagagge to a kashe shi tunda sun haɗa kai da wasu don su kashe ka kai ma matansu kuma an tusba nisa'uhum wa zararihim matansu da bayansu duk a ɗebe su gaba ɗaya su zamanto bayi ribatattun yaƙi da 'ya'yansu zuriyarsu duk a kwashe su zamanto ribatattun yaƙi ga musulunci kawai abin da za a yi ke. wannan bayan an kewaye su kenan sai annabi ya ce wa sa'ad lalle sa'ad ka yi hukuncin da Allah ya yi hukunci da shi tun a saman bakwai haka Allah ya gaya mun da hukuncin da haka hukuncin ka ya dace da hukuncin Allah a wata riwayar ta imamu Ahmad adadin mutanen nan sun kai mutum ɗari hudu aka zo aka ta kashe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yazo ana ta kashe su ana ta kashe su yayin da ya gama kisa sai da jijiyarsa ta tsinke yayi rauni shi annabi sallallahu alaihi wasallam mautuhu radiyallahu anhu mutuwarsa to duk abin da mutum yayi dai a ƙarshen rayuwa sai ya mutu ko Allah ya sa mu tafi a daidai amma Mahmud ibn Labid qala لما أصيب إكحل سعد فسقل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة تداوي الجرحى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أمسيت وكيف أصبحت فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها وسقل فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا به فخرج وخرجنا معه وأسرع حتى تقطعت شسوع نعاله وسقطت أرديتنا فشكى ذلك إليه أصحابه فقال إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة وتغسله كما غسلت حنظلة فانتهى إلى البيت وهو يغسل وأمه تبكيه وتقول ويل أم سعد سعدا خرامة وجدا فقال كل باكية تكذب إلا أم سعد ثم خرج به ranar mutuwar wannan bawan allah abin da ya faru shine daga mahmud ibn labid yake cewa yayin da aka yi wa sa'adun rauni a wannan jijiya tasa abin ya yi nauyi jini ya yi ta zuba suka rasa yadda za su yi hawaluhu inda mura'atin yuqalu faida rufaida tudawil jarha suka dauke shi suka kai shi gurin wata mace wacce tana ta iya jinyar masu rauni idan an ji ciwo ana kai mata mutane ta jinyar su sunanta rufaida wanda Allah idan ya zo wucewa ta wurin da shi sa da yake jinya yakan ce da shi kaifa amsaita wa kaifa asbahta yaya kai yammaci yaya kuma kawai gari sai ya ba shi labari cewa ya manza Allah da sauki saboda ciwon ya kai dole sai da kwantar da shi jini ne ke ta zuba yake tsayawa wata riwaya sai da aka kawo shi ma masallaci aka ajiye shi ana masa jinya a wurin aka ce jininsa yana zubowa har ta karkashin tantinsa yana ratsawa ya shiga masallaci jinin kawai yana ta zuba a ƙasa har ya wuce ma ɗakin da yake zaune ɗin a cikin masallaci ne kuma sai aka sa mai tanti aka dan kewaye to jinin iya kwance a gurin jini yana ta zuba har yana fitowa cikin masallaci bawan Allah ya wahala duk wannan shirin na kafirai ne suka yi masa annabi yana zuwa gaishe shi kaga wannan ai matsayi ne har sai da Allah ya kawo daren da jama'a su suka zo suka dauke shi abin ya tsananta wanda aka kai shi ta yi masa jinyar ita ma abin ya fi karfinta jama'a su suka zo suka dauke shi sai kai shi zuwa bani abdul ashal sai kai shi gida wanda Allah sallallahu ya zo ya ce maza maza maza ku dauke shi mutuwa ta zo ke aka dauke shi annabi ya fita mu ma muka fita tare da manzon Allah wa asra'a annabi yana ta sauri hatta taqatta'at shusu'u ni'alihi har sai da hancin takalmin sai ta tsitsinkewa saboda tsabar sauri an ɗauke shi ana sauri ana sauri ya ce mai riwaya ya ce saurin da muke har sai da mayafanmu suke ta faduwa mayafinmu yana faduwa muna sauri fa shaka dalika ilayhi ashabu sabon annabi suka ce ya manzo Allah saurin yayi yawa saurin yayi yawa sai annabi yake cewa ni ina jin tsoron an tasbiqana ilayhi almala'ika na ce mu dauke shi mu sauri mu tafi da shi ne mu je mu masa abin nan a je a wanke shi saboda ina jin tsoron kar mala'iku su riga mu yi masa warka kamar yadda suka mana akan sahabinmu dan uwan hanzala kafin sahabbai su farga mala'iku sun zo sun ɗauki handala sun masa wanka ya ce to shi yasa nake sauri mai maza mu je mu masa wanka don saboda kada malaiku su riga mu kamar yadda suka riga mu akan dan uwan mu hanzala wanda shi hanzala shine ake ce da shi ghasilul mala'ika shi da aka zo ra'ayi masa wankan sai annabi ya ce a bari mala'iku sun masa wanka kai malam akwai bayan Allah kaji Allahu akbar Allahu akbar yanzu din ma fa za a iya samun wani mai haka saboda babu wanda zai bada labarin ne wanda ake masa wahayin nan, yanzu din akwai bayan Allah da za a samu wallahi mala'ikun su yi musu dan ba nasi ne zo yace ba za a yi ba yanzu bauta ce in mutum ya dage da bauta ya samu matsayi a gurin Allah sai ga Allah ya masa kuma wannan abun ba a riga ake ganewa ba yawwa wannan wani abu ne na zuci ubangiji Allah ka samu karfin zakatan aka kai shi gida ana wanke shi aka yi masa wanka mahaifiyarsa tana kuka tana cewa wailu ummi sa'adin sa'ada kaitan ummu sa'ad ta yi rashin sa'ad kharramatun in ce kharrama wai tana sifanta shi ne wato ina abinda ake amfani da shi na yanke karfe metal da ake amfani da shi a cotton wani karfe karfe da yake yanka karfe in banci wannan to wannan shine karnama wato mutum ne kamar takobi ne mai yanka takobi ne mai yanka karna, wajidda sannan mutum ne mai himma tana yabansa manzo Allah ce kullu bakiyatin takribu illa ummu sa'd duk wuce mai kuka ƙarya take yi amma banda ummu sa'd duk wuce mai kuka ta faɗa wata magana ƙarya ta yi amma banda ummu sa'd abinda ta faɗa gaskiya ne Allahu akbar qala yaqulu lahu al-qawm ma hamalana ya rasulullahi ما حملنا يا رسول الله ميتا اخف علينا sahabbai suke cewa ya manzan Allah gaskiya ba mu ɗauki gawa wadda yake bayi da nauyi ba irin sa'ad mu ba mu taɓa jin gawar da ba ta da nauyi ba irin sa'ad wato shafal shafal yake ya zama shan fera mala ya zama shan fera ba nauyi manzo Allah yake cewa ma yamna'uhu an yakhiffa wa qad habata min al mala'ikati kaza wa kaza lam yahbitu qat qabla yawmihim qad hamaluhu ma'akum yo me zai hana ku ji shi bai da nauyi me zai hana ku ji shi bai da nauyi me zai hana ya zamanto shamfera bai da nauyi alhalin an samu mala'iku kaza da kaza da kaza sun sauko daga sama ba su taɓa saukowa akan wani abu ba kwata-kwata kafin wannan rana ɗin ta yau da ku da mala'iku kuka ɗauki gawan nan ba dole ku ji bayi da nauyi ba wasu ne suka ɗauke nauyi annabi ya ce dole ku ji bayi da nauyi tunda an taya ku ɗaukansa wannan hadisin isladinsa mai kyau ne ibn sa'ad ya fitar da shi haka arna'ud ya inganta shi وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاده عند اشتداد الألم عليه وقبل خروج روحه رضي الله عنه قد زاره من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن تيانا زيارة سا عند اشتداد الألم عليه يا عند رددية أننت